نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين أمام مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da shan ruwa da kuma murnar shiga ko kuma dab da shiga goman ƙarshe na ramadan mai albarka ganin cewa yau ashirin daidai ga watan ramadan dubu da arba'amiya da talatin da hudu kafin mu ci gaba wasu na tambaya lokacin da na ambaci wata kissa da wani dan uwa ya bani labari na kuma gaya ma wannan majalisi mai albarka garin makka mai tsarki wannan mutumin nan da ya auri wannan yarinya bayan wata hudu sai ya bayyana tana da juna biyu mun yi wannan magana ko to sai an na gaya muku shi mijin da ya fahimci ta yi nadama mai faru sai ɗauki yaron ya sa a cikin kwalin madara kamar ka cafik iji kofar masallaci da asubahi ya aji jaririn kuna tunawa bayan sallah asubahi aka zo ana laga yaro shi masu ce a, ah, yaro to dai ga duk an natsu sai ce da jama'a to ku shaida na ɗauki wannan yaro a matsayin wanda zan je in kula da shi to da yawa suna tambaya to me hukuncin auren nace ai ba wannan nake nufin yi magana ba dama ne dama kawai niyyar abinda nake nema cikin kissar da na faɗa ya nuna tausayi ya rufa mata asiri da yaron shikenan kawai dama ban ce ainihin zan yi magana kan hukuncin shi kansa auren ba to wata 'yar uwa ta bugo min waya daga daga cikin garuruwan mu su albarka tana cewa to malam menene hukuncin wannan auren ta haka shi ma wannan ya tsokace to sai naga duk da haka bayan mun samu abin da muke nema a can eh, akwai munasaba kwarai idan aka ce to me iya hukuncin zama auren dan mutum ya auri mace a'udhu billah ƙasa da wata shida bisa fatawar abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda sai ga ciki wannan bai rusa auren ba auren na na aure domin an gina auren ne akan mai sadaki da shaidu da waliye da siga sai bai san cewa a shiga abin da ya faru ba sai da aka shigo tana matarsa yana mijinta sai ya bayyana ashe har bayan wata hudu da auren ko kasa da ma wata hudu har tana da ciki har ma ta haihu a wata hudu cewa ta shigo da wannan wannan baya bata auren bisa magana mafi kyau mafi inganci domin auren an gina shi ne akan mai ƙa'idodi da sharuɗa illa iyaka abinda za a yi idan ta haihu auren ya ɗore a haka amma ɗa ba nashi ba ne abinda muka yi bayani ai kuma ba zai gaje shi ba wannan baya rusa kuma ɗaya ra'ayin masu ganin tunda ai auren an gina shi ne akan kafin a yi istibra'i a tabbatar da tsarkin mahaifa aka shigo auren ya kamata shi ma a ce an rusa shi a'a wannan magana ba ta da ƙarfi mafi kyawun maganar da ita muke kai da yardan Allah bisa ƙwarin dalilanta Shi ne bisa maslaha da toshe kofar barna auren ya tafi ba kawai idan ka ce auren ya rushe tare da ka'idodin can bai ma san abin da ya faru ba to maslahar da ake bukata ta rushe banna za ta biyo baya kuma ka'ida babba gamammiya ita ce ainihin almafsadatu ko ba haka ba kaddamu dar'uha al-maslaha allati yurja jalbuha ko kuma a takaice kace inda dar al-mafsadati musallatun in ka so kace muqaddamun ala jalbi maslaha da haka bisa wannan auren yana da sai wata tambaya tambayata ce to shi kenan idan kuma shine suke wannan aika aikan shi da kanshi ya sani fa a yi auren to nan ne kake da ɗaukan mataki mafi kyau na ta'aziri daga mai mulki a cikin da ga irin zaman da kuka yi ka sani ta sani to nan idan misali maɗaurin auren ya sani sai da aka ɗaura aka ce ga abin da ya faru to a rusa auren ta'aziran wasaddar lizari'a saboda kamar fatawar abdullahi na gandu ne allah ya rahamshe cewa تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور mutane a samar musu da ka'id dokoki gwargwadon abin da suka fara na ja'irci kallama na sayid na umar dan al-khattab Allah ya kara masa aminci ai ga da yaga mutane suna ta yawan wasa da sakin aure barkataitaitai taite sai ce to daga yau duk wanda ya saki matarsa saki uku a kalma guda saki uku yayi amma kuma ga hadisin dan abbas tabbatacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in an yi saki uku a zamanin sa saki ɗaya ne bai taba mayar da saki uku a kalma guda saki uku ba amma zamanin umar al khattab Allah ya kara musu al-khalifatul rashid da ya ga wasan ya ci abtu haka ne to daga yau duk wanda ya ce na sake ki saki uku to ya zama uku li yadhuqa wabala amrihi tare da akwai cikin sabon da suka ce a'a suka ce za mu mayar da abin yadda yake a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan fatawa umariya ijtihadi umari ai shugaban mu na fiqh sun tafi akai shine ra'ayin jumhur wanda ya saki saki uku a kalma guda saki uku ne kawai kudu da ibn taymiyyah al-harrani dimashqi Allah ji kanshi ya ce saki ɗaya ne kuma akan wannan muke domin shine asalin abu ɗin. shi kan sarkin musulmi umar allah ƙara masa yadda ai shekaru biyu ina tsammani ko uku na khalifancin saki uku a kalma guda saki ɗaya ne kamar da imam albani ke faɗi allah ji ƙanshi ka anna umara yastashir na umar kamar yana neman shawara ne yana cewa law naffadnahu alaihim talata. mu mutane saki uku saki wannan na baku misali ne kana iya kallon maslaha saboda idan shi wannan mutumin shine suka yi zaman banza da wadda zai aura ta shigo gidan aure da cikin da yake ba na aure ba to sai ya ce auren amma dakatar da shi ta koma ta istibra'i shi kuma a hukunta shi gurgurdan abda wannan fa'ida an kama shi kenan da fata an fahimci wannan karin bayanin a sannan kuma wani tsokaci wato abubuwan bakin ciki da ke faruwa na yara ƙanana ƙanana ana samun ja'irai da ke bata su kaji a ce yarinya ya shekara ɗaya biyu abubuwan da wato masu wannan mummunan aiki wato idan ka ce kama karnuka ne kama mutunta su don ba mutane ba ne amma dabbobi ne a rigar mutane mai ta addu'a Allah ya tona irin asirin cikin jama'a a cewa yarinya ya shekara ɗaya ya shekara biyu an ɓata ta wannan abu babu daɗin jifa bala'i ne yana daga cikin miyagun abubuwan da ake tsokana ubangiji a ƙasar nan ta wata ce taimin waya fa take kuka take cewa ga abin da ya faru ita za ta yanzu ciki haƙuri ibtila'i ne daga ubangiji amma kowane ne wannan ja'irin in ba a san shi ba Allah fa sauraka ko bakin cikin da ya dalilin jefa waɗannan gida ciki da fishin ubangiji da tsinuwar mala'iku musamman a wannan lokaci ya ishe shi bala'i kafin ya mutu ta ce wallahi yarinya ba ta kai shekara biyu ba shi malam zuga cikin damuwa yanzu in ka gane don na rame na rasa abin da ke min daɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a wannan ƙasar da aka yi jihadi kuma Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi banna a bayan ƙasa bayan an gyara ta to inda irin wannan cikin musulmi ka je kana neman matsala a ina ga matsala tare da ku ga matsala cikin ku kace kace حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم عليك بالفاسدين والمجرمين والمتعاونين بهم أينما كانوا وأينما صاروا sauraka wannan tsokacin da zan yi kenan akan wannan tamboyi da muke da su kafin mu shiga cikin karatu akwai tamboyi iqra wannan ya ce asalamu alaikum da fatan mala sha ruwa lafiya ya ce ya lura duk lokacin da mutane suke magana sai sun yi rantsuwa ko da karya ne kuwa shi ne ke so malam ya yi bayani a kai yaya wannan abu yake da mutum an mai magana ce wallahi ko allah to ita yawan rantsuwa in ba da dalili ba ba a so domin Allah ce wala tuti kull halafin mahin karka bi dukkan mai yawan rantsuwa wulakantacce mahin to sai dai rantsuwa kan zo a mataki uku akwai rantsuwa wato don karfafa wani abu da ya faru ana musu ka bani bironka eh na baka ban baka ba wallahi na baka wannan domin ka tabbatar da al'amarin dan ka kubutar da mutuncinka in ana tunanin kai ba daidai ba ne ka rantsa mai laifi wallahi na baka in ya ce eto eh ni dai ban tabbaci a wallahi na baka to har masana fiqhu na cewa wato innal jazima al-mu'akkida muqaddamun ala nafil mutaraddid shi mai ƙarfafa magana yana cewa tabbas hadda rantsuwa sai a gabatar da shi akan wanda ke shakka eh to ni ban sani ba a ni na sani shikenan li'anna man alima hujjatun ala man lam ya'lam to in rantsuwa wannan ne babu laifi na biyu akwai rantsuwa akan ƙarya to ai wannan ana kiransa al-yaminu al rantsuwa mai dulmu yadda mai a cikin wuta halakakke ne ai rantsuwa ta uku ita ce rantsuwar la yu'akhidhukum Allahu bil mutum ya rantse da Allah kan wani abu da yake tsammanin haka yake to shi kuma ka su gida biyu ko dai mutum ya dinga rantsuwa a harkoki na rayuwa misali malam idan ka je wallahi na je kasuwa ne wace ka rantsa ya wurin wallahi na gaji amma wallahi an yi ruwa yau to malamai suka ce irin wannan rantsuwar da ke gudana a yau da gobe babu laifi a kansa ya zama part of rayuwar mutane saboda ƙarfafa magana kawai suka ce shi ne ma'anar lagawul aiman suka ce ko kuma a lagawul yamin ko lagawul aiman shine mutum ya rantse kan wani abin da yake tsammani haka yake kana tafiya da abokinka sai zai sai misali jarida ka ci ba sai ka ina da kuɗi a da Allah ka wallahi ina da kuɗi zan ba ai ka ce wallahi kana sa hannu a aljo sai kuɗi ya ce ɗauke ne inda ka ajiye ni ashe ka mance ka ci gyada da kudin ɗazun nan misali sai ka ce kashi to suka ce irin wannan rantsuwa shine lagawul aiman babu komai so kun ji su kenan iri uku amma na tsakiyar ne mai haɗari fa watakil za mu iya ƙara ɗaya a kan ka rantse ba za ka yi abu ba ni wallahi na rantse da Allah ba zan sake zuwa wurin nan ba domin nakan zo makara ba na samun yi sallah da wuri wallahi na daina zuwa ko ba wai haramun ba ne kuma sai ka sake tun za ka yi kafara amma inda mutum zai rantsi akan zai sabi Allah wallahi sai ya sha giya a billah suka ce karkasha zauna lafiya na suke kafara ba auren saboda kai rantsuwa kan ƙarya ne ai tsoraka ka kamata mu san hikimar rantsa-rantsi da fata amsa ta bayyana daga cikin waɗannan bayanai musamman kan gabar da kai tambaya wallahu a'lam wa bihi tawfiq wannan shawara yake so a bashi don yana da yaro maraya ne baya jin magana ya dake shi ya nasiha amma bai ji ba to yaya zai kenan ganin cewa shi maraya ne to dukan nan ne ina gani bai kamata ya zama ita ce hanyar tarbiyya ba sai in ya zama dole kuma yaro in ka sawa masa duka kullun duka kullun duka to yau da gobe sai ya shanye menene duka ne a dakin din zan shanye amma ina gani idan aka saba mai da nuna masa girman laifin da yake yi a tuna mai Allah a tsoratar da shi ba ba za a yi dukan bane za a yi lokacin da ya kamata da muke magana zamanto babu wani abu da aka sani a gidan sai duka kawai ba nasiya ba gaya wa mutum Allah ba magana ka tsoraci Allah da fata an gane ko to maraya ne kuma shi maraya yana da wani irin yanayi na musamman na a tausaya masa kar a yi abin da zai ji kamar da nawa uban na da rai ko ana masa bambanci saboda shi ba dan gidan ba ne ba shi da dangantaka da gidan to kar ai haka amma mai yiwa kuma wani rashin duka sai ya kangare ya sangarce akwai wanda sanda ke maganinsa akwai wanda kalma ɗaya mutane hawa-hawa ne wani yaro in ka kalle shi ya kalle fuska ya san al'amarin ba sai gyara maiwa kuma wani lokaci yaron a dalilin haɗuwa da wasu kila da ba su da tarbiyya shi sa daga cikin matsalar tarbiyya a yau kai kana yi a gida yaro in ya fita kila ya gamu da gurbatattu sai ka rasa ya za ka yi tunan ne abin ke da wahala shi yasa aka ce haɗuwar mutane a unguwa guda akan manufar tarbiyya ɗaya wajibi ne Gidan ka yi nema na yi kaga wata awanu kenan alal birri wata kuwa. amma dai da dai yaro ne ina ganin ka janyo shi ka karantar da shi ƙur'ani. ka shagaltar da shi da karantarwa ta musulunci ka dinga ba shi ayyuka na addini na da'awa sannan ka nuna masa girman mahaifansa da suka rasu yanzu suna nan a kabari inda za a ba su labarin ga abin da kake za su sowa ne wannan zai tasiri a tunaninsa sannan ka gaya wa misali matarka in ni ne zafi ke ke sanyi kada duk mu mai zafi hmm. in ni namiji ne domin dole in tsare an ce kaso ɗanka son shi kuma lokaci karka ba shi damar sakewa a rayuwa sakewar a irin yanayin da ya samu sakewa cikin bin Allah nuna masa Allah kullum inda hali ka ɗauke shi ku tafi wuri ku je ku tattauna ku yi karatu da shi waɗannan daga cikin matakai sannan sama da komai kai ta roƙon Allah saboda zukata da ƙwaƙwale a hannun Allah suke ba ka da wata iyawa sai iyawa kana iya duk dabararka to kuma sai abin da Allah ya ga dama to amma da yake Allah mai karimci ne dan kokari da kai sai ga Allah ya sanya mu abin albarka Allah ka sa mu dace wannan yace assalamu alaikum malam idan mutum Allah ya rubuta shi dan wuta ne to yana aiki mai kyau Allah zai sauyawa ya sa shi a cikin aljanna a to kai ka san an rubuta kaɗin ne yana daga cikin abin da mutum ke damun kanshi da abin da bai kamata ba Allah ya rubuta 'yan wuta da 'yan aljanna ai bai ga ba wani adireshi ce kai ne ba ko kai ne ba aikinka ne alƙalinka ai aiki wannan ka bar ma buwaye iliminsa ilimin ghaibi ne nashi amma akwai alamomi amma tambayar ita ce in an rubuta mutum ɗan wuta ne a billah zai yiwu a mai da shi ɗan aljanna yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu alkitab Allah na shafi abin da yake so kuma saboda Allah yana da wato dama ya abin da yake so an ce sayyidina Umar dan al-Khattab Allah ya kara masa yarda yana cewa ubangiji in ka rubuta ni cikin an wuta Allah ka goge kenan kaga wannan bayanin da yi in ya tabbata kenan zai iya haska tocila akan wannan tambayar da kai eh kwarai da gaske to kuma kai za ka iya gane haka yi da kai ne sinima taba bin mata kariya sai ka ga dukka daina a shiga adireshi a hannunka ko ba haka ba sai ka ci Allah na gode maka da kafin ramadan ya zo ba ka iya zuwa sallar jam'i duk wasan kwallo kai ne duk fasadi kai ne ashar kai ne ramadan na zuwa sai ka ga duk canza shi kenan to sai ka riƙe wannan abin da kyau domin Allah yakan ba da sifofi yanzu misali ya ce qad aflahal mu'minun mu'mini sun ci riba to so waye alladhina fi salatin khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين للزكاة فاعلون لفرج حافظون والذين لأماناتهم وعهدهم راعون على صلاتهم يحافظون سيئ أولئك هم الوارثون كذا ما تشكين سمنا tsoraka ashe da aka faɗi abu aka ce gashi gashi sai ka yi ƙoƙari ka bi ka samu na ba ku misalin wannan ayata wannan sura ta 23 tun daga aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha ɗaya Allah ya ambaci sifofi guda bakwai na muminai qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظ إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون شكرا ashe kenan zaka iya implementing din waɗannan abubuwa sai ka samu kanka ciki kawai a takaice idan kuma mutum ya ga aikin kirki yake yi haka kawai sai ya bauɗe saboda son zuciya saboda ribatar shedan saboda miyagun abokanai shi ya ja ma shi halaka din amma baka taba yin aikin kirki kuma Allah halaka ka ba kuma baka taba ganin lokacin da zaka yi aikin kirki wani abu ya ce wallahi ba za ka yi ba an baka dama wanda ya abin kirki ya so wanda ya ki ya so amma kuma Allah shi ne mai iko saboda haka sha'anin Allah akwai tsoro akwai ban tsoro ciki ya bar ma kansa hukunci bai ce karka yi ba ya ce ka yi saboda haka don ya ce ainihin yan wuta ya rubuta su wannan ka bar hukuncinsa kawai kai ya kake kai ai ba ka hankali me yasa dabba ba ce ta je wuta ba dan an cire mata hankali a misali saboda ka tashi ka yi aiki sannan ka dogara da ubangijinka ka roƙi dacewa karka yadda ka halaka ko karkace Allah ka samu dace wannan ce assalamu alaikum malam ko da gaske ne khadir da yi zamani da annabi musa alayhi salam yana nan a duniya wani yana nan ya ji cewa kamar shekaru 60 da suka wuce ya kai ziyara ga wani shehi a kaulaha to waɗanda suka sai gaje ka tambaye su hmm, ba mu san haka ba don mu ta zo mu ji ta ba ma tata ta zo mun jitan ta wuce kulun ta ne ta kan daba kashi ba baba na daka gemu a waje shirme kawai malam kawo mana qala Allah qala rasul qala sahaba ba hayaniya da harba tsaliya ba aina sai wannan ya shine da ayyala ya ce auren sayyidina aliyu da na na fadima hususiya ce ko kuwa masu irin nasabar su za su iya yin auren misali mutum ya auri biyar yan uwan shi waɗanda ba shakikai ba ko abai ko li'ummai ba wacce bahaushe ke ɗauka kamar ya a wurinsa menene na hususiya ciki me na hususiya mun faɗa a wannan majalisi mai albarka mata goma sha biyar ne suka haramta ka aure su ban faɗa nan ba ƙur'ani ya ambaci mata goma sha biyar swat a jere a sura ɗaya mace ɗaya a aya ɗaya sha uku a aya ɗaya ɗaya a aya ɗaya nawa sannan biyu a nasin hadisi. duk cikinsu idan ka ɗauke suka kalli na na fatima allah ya ƙara mata yadda alaƙata da sayid ali ba ta cikin ɗaya daga cikinsu so me matsalar ba su ake cewa ainihin cousin sisters and brothers ba alright saboda ka idan kana da ainihin wata mace wadda ta yi kama da ita me haramcin in fito muku dalla-dalla in baku gane ba annabin musallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya yake da sayyidina ali da sayyidina ali radiyallahu an da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. dan wane da dan kai Abdullahi ibn Abdul Muttalib Muhammadu ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib ba haka abun yake ba to ashe kenan kaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Ali kamar da muka ce dan wane da dan kani to sai ainihin wannan ya haifi ya mai laifi a aure tana cikin matan nan guda goma sha biyar bata cikinsu su da ka magana hususiya bata mata so ba karanta da ke hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum haka ne wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht sai me wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum haka ne kuwa ورب... وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم سمي وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفا ولن ما تقول أقوم مشاوكم آية قد na na fatima ba ta shiga ɗaya daga cikinsu su kace ka ce to ya ce ba na talakta yana nufin dan uwa uwa ɗaya uba ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ba a ce yan uwan zumunta ba allah sa an gade. daga ƙarshe sai waɗannan da suke neman malam ya sa su a addu'a kamar 'yan kasuwar fanteka sabuwa da suke ganin za nuna musu wufin karfi kan wani fili da suke rike da shi sai kuma wannan da yake china da 'yan mata Allah ya sashi addu'a Allah ba su mazaje na gari Allahumma amin dangane da 'yan kasuwa da kai magana muna fata a in abin da aka faɗa haka ne da wani lokaci irin wannan ayi samun matsala ka ji ɗaya ɓangaren ne ba ka ji ɗaya ɓangaren ba saboda kawai abin da ya zo gare mu shi za mu magana a kai in ya tabbata akwai ƙoƙarin zaluntarsu ku lura in ya tabbata da ƙoƙarin hana su neman abinci ko wani matakin da bai dace ba to muna kira ga gwamnati cikin adalcin da ta yi ƙoƙari ta duba ta kauda cutarwa da zalunci ga barin mutane in ya tabbata ba lalle ne kila masu mulki su masan ana wannan a iya samun masu yi ba da masani ba to in ya tabbata muna fata a duba kar a shiga cikin haƙƙin wani domin a zamani irin wannan mai wahalar sha'ani ya zama akwai abin yi sana'a a hannun mutane ita kanta kariya ce ga barin mushkiloli na rayuwa a yau idan ku jama'a ce ke da kuskure kar ku yi kaza wuri kaza na gwamnati ne kuka je kuka yi kowa ce an ba ku notice ku tashi wanda ba zalunci ba sannan mutum ya ya ce ba zan yi ba a ɗau mataki a kan shi tonan kuma shi ja ma kan shi misali amma ala kulli halin abin da yake ba daidai ba ciki muna fata a ainihin Allah ya kare ku ya kare muku dukiyarku da kasuwancin gabarin fadawa kan abin da yake ba daidai ba Allah ya mana maganin duk kaucewa da bodewa gabarin abin da yake daidai wannan kenan dangane da tambaya ta biyu ƴaƴa mata ina roƙon Allah cikin baiwarsa da rahamarsa ya azurta waɗannan ƴaƴa naka da mazaje na gari cikin rahamar ubangiji da baiwarsa Allah ta'ala ka sa haka ga dukkan wanda ke da irin wannan yanayi da ma kowa da kowa Allah ya haɗa kowa da rabansa maza da mata in kuma ya haɗa su to Allah ya ba su zama lafiya da kwanciyar hankali da kuma arziki so kenan ko to za mu ci gaba har wayo muna cikin suratu az-zumar ko suratul ghuraf to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين hmm. وأمرت لأن أكون أول المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين هكذا وأمرت لأن أكون أول المسلمين نعم wannan ita ce aya ta nawa kenan ta goma sha ɗaya ko a cikin wannan sura mai lamba talatin da tara ƙul Allah ya ce ka ce azza wa inni umirtu ni an umarce ni an a'budu Allah mukhlisal lahu din ni an umarcin ne in bautawa Allah in bautawa Allah mukhlisan ina mai tsarkake ibada lahu gare shi ka duba an umarce ni na bauta wa Allah halu kauni mukhlisan ina mai tsarkake ainihin zuciya gare shi mana addini tantagariya a miƙa ma Allah to kalmar bauta a ƙur'ani mai girma kan zo a ma'anoni misali kamar guda uku akwai u'budu takan zo da wata ma'ana haka kuma al'ibad wanda cikin ibad in ka kalli karikicen da ke ciki akwai an baki da ba da dal asalin mawar din dai properties ɗin dai wato a ba da misali abada ya abudu ibad daga na aka yi ishtiqaqat ubudu ya da sauransu misali to kalmar ubudu da al'ibad sukan zo a manoni guda wani lokaci kalmar ubudu ko an a'budu Allah kamar nan قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين an gane ko a wannan aya da makarantu yanzu kalmar a'buda kan zo a ma'anoni guda uku na farko ta kan zo ana nufin tauhidi kawai misali Allah ce wa'budullaha wa la tushriku bihi ai wa'budu malamai suka ce ana nufin wahidu kenan ku kadaita Allah amma kage amfani da ainihin wa abudu da fatan gane ko sannan kuma misali ya ce ubudullaha malakum min ilahin ghairu ubudu ay wahidullah a cikin suratu hudin mu takaita anan ubudu kan zo ana nufin tauhidi na biyu to kaga ayar da malam ya karanto mana wanne ake nufi wannan ma'ana ta farko qul inni umirtu an a'budu ay wahidallah kenan in kadaita Allah to na biyu kalmar ubudu kan zo ana nufin ku yi da'a kawai misali a ha'ula'i iyakun kano ya budun Allah zai tambayi gumaka ko ce da mala'iku waɗannan ku suke bautawa a cikin suratu saba'i an gane ko ashe ana nufin da'a ne Allah ce alam a'ad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ai Allah tuti'u shaytan kenan an gane ko ubudu kan zo ana nufin da'a la tattabi'u khutuwati shaytan ana nufin bi ne ubudu daga nan ana iya zakulo al-ibad in kace al-ibad misali fa bashir ibad ibad ana nufin waɗanda Allah ya mallake su قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله سننكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله أشيكنا وأن كلمة ميسكن ذو صفية تيمك أبند أكيني في كلمة عبدو قولي توهيدي مثالي أنا ورن ko dai ana nufin da'a ko kuma kamar da muka ji ana nufin wato bi kawai hikimar wannan mun sha faɗa saboda kowace kalma ka san a wace marhala take a ina kuma za ka kai ta a cikin ilmin tafsir waffaqa Allahu ila sawab. Ka kace an umarci ni bauta ma Allah ina mai tsarkake masa addini ikhlasi kun ga ita wannan sura mai albarka ta ambaci ikhlasi tun daga farko zuwa nan kusan wuri uku kenan a farko farkon sura da ta ce me wato fa'abudillaha mukhlisan lahuddin wuri na biyu an a'budullah mukhlisan lahuddin qulillaha a'budu mukhlisan lahu wannan ki ƙara nuna maka muhimmancin ikhlasi ikhlasi kuma shine tsarkin zuciya kai abu dan Allah baka bukatar yaban wani ko tsoron suka na wani in akan daidai kake kuma sun ce me yi dan Allah ana iya gane shi ta hanyoyi kamar haka dan kai ba masa ba zai yi kokarin yin abun fiye da iyawarsa ba dan yana jiran yabonka mm yana nan dan Allah yake kuma gurgurdan iyawarsa fattaqullaha mustata'tum haka kuma dan ka soke shi ba zai sa sukan nan ya faja da baya ba kan abin da yake yi daidai kuma baya bukatan matsin kayanka kan abu amma in ya ga za a ganshi kan wani abin kirki sai ya buya ai ka ɗauki misali misali yanzu muna watan ramadan ne kana jin tafsirai iri-iri na ma'abota ilimi a kafofi na yada labarai Allah ya karba mana gaba daya ya kuma kara wa malaman mu tawfiki amma abinda nake nema a wurin kakan ji an ce wani bawan Allah ne ya dauki nauyin ne ba ma sai ka ji sunan ba irin wannan abin yana da ban sha'awa zatanmu mai kyau ba ma sai ka san shi ba shine abinda muke nema a wurin ko a ce baiwar allah nan da ta zo neman taimako a gidan rediyo wasu bayan allah sun ce a gaya musu mai bukatun ka kalli magana wasu bayan allah inda gara masa ce ni ne wani dan wani mai gari kaza kaza kaza kaza kaza to ba ma ya so wannan alama ce da muke kyakkyawan zato dan Allah masu wannan abin suke yi wannan ya kamata ya zamanto ɗaya daga cikin halayenmu ka yi don Allah baka bukatar yabo in an yaba ɗin kuma ba laifi ba ne an gane amma kada kai ya zama a'a yaban ne kawai babban abin da kake nema in ba yaba zaka za ka ja da baya to sai Allah ce je ka a yaba maka ni ba na so man amila amalan ashraka fihi ma ghairi taraktuhu wa shirkahu Allah ya kare mu saboda haka wannan aya kenan sannan kuma Allah ya sake cewa mai aya ta gaba umirtu وأمرت لأن أكون أول المسلمين وأمرت لأن أكون أول المسلمين أو farkon musulmi, فرق مسلمي Wa ريا an umarce ni wannan tudin lamirin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam an umarce ni in zama ni ne farkon musulmi annabawan da suka wuce aidun musulmi ne to ta ina ne annabi sallallahu zama wasallam farkon musulmi kenan sai malamai suka ce farkon musulmi min hadhihi al-umma ko ba haka ba yawwa a cikin al'ummar in ba haka ba annabi ra musulmi ne dukkaninsu musulmi ne inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu saboda haka kenan in kasance farkon musulmi ma'anar maganar min hadhihi umma kalmar musulmi kuma na nufin wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah haƙiƙanin miƙawa shine ma'anar musulmi muna godiya ga Allah wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adadinta ƙaruwa yake yi musuluncin burin ƙasa yake yi ƙara haɓaka yake yi tare da duk makircin da ake da jibinta ta'addanci ga musulmi da zaginsa in ka kalla za ga duk duniya yau babu addini da aka tashi haikan ko a cikin gidansa munafukai ko a wajensa kafirai to amma shi musulunci kamar gwal ne kana kona shi yana ƙara sheƙi ne ya ka iya Ga shi ne yana rarrake gidaje da duniyoyi mun samu labarin musuluntar wata baiwar Allah an ce yar fasto ce tana fada mai martaba etsunufe ai kun ji labarin bisa abin da muka karanta ni ban karanta labarin ba amma an zo an gaya min reliably cewa ita fa ba wanda ya matsa mata kila kun karanta cewa ba wanda ya matsa mata ita gaskiyar ce ta gani kuma ta yi imani saboda kama hatta ne mafaka a fadar mai martaba sarki ya tsunufi to me na rigima kuma akalla ta kai shekara goma sha takwas na tabbata to 25 baliga ce to me na damuwa in kana da hujjoji ka yi convincing ɗinta bisa proofs da dalili hujja inda ta gamsu kuma shi mai martaba sarkin etsunufe muna addu'a Allah ya taimake shi kan ci gaba da riƙe wannan yarinyar da kuma ba shi goyon baya in yi so a zauna a yi keke da keke a gaban duk inda ya kamata ga yarinya ta faɗa kowa ya ma ya faɗa ta ce ga abin da na gamsu da shi kara wanda ya ta takura min amma magana ko za a kama ta za a yi kaza kaza shi ke nuna ashe hujja ka ba hujja ne a yin ka rasa hujja sai kuma a ce a kashe shi a yi rigima kenan baka da dalili a shi misali to wannan yana daga cikin wato kyawu na musulunci yana shiga zukata yana rarake zukata wallahi Allah kaɗai ya sani saboda shi musulunci yana ɗauke da sinadarin conviction shi a karan kansa zai gamsar da kai saboda abu ne na fitra ƙur'aninsa ya faɗa ga shi ka gani a aikace baya bukatar kame-kame kuma shi addini ne wanda baya ɗaukar sunan wani sunansa al-islam ba ɗauko shi daga sunan wani ba ko sunan wata ƙasa ko wata ƙabila mm ƙur'aninsa ga shi nan fiye da shekara dubu ba littafi mai tsarki irinsa ba kuma za a samu ba abin mamakinsa ka iske yaro ɗan ƙarami ya haddace daga farko har ƙarshe harafi kana kuskure sai ce ba haka ba ne sai dai in yi makara kawai ga yamin littafin da ke da wannan gatan ina sha faɗi dawafi nake yi wata ran a harami a ka'aba sai nake tilawa daga suratu ar-rum ba manta ba shekaru da dan dama baya sai ne tuntube a karatun sai na ji an cafko karatun a baya na an gyara ni ina waiga sai na gyara dan shekara sha uku ya sa glass ya kafa min ido haka na tambaye shi da larabci aina ta'allamta al-qur'an dan pakistan sai ce i don't speak arabic ai ba na fahimtar larabcin da ma kai mamaki na sai karu kun san me da ni sai ce my mother has been teaching me the quran uwata ke koya min qur'ani iyaye mata kuna ji iyaye mata kuna ji ya ce baba ta ke koya min qur'ani a ce allahu akbar mujizar ƙur'ani kenan da haka musulmi suke haddace littafinsu su kuma haddace littattafan wasu kuma zo a zo a yi keke da keke a yi gwaje shi ne kuma addinin da ba shi da ma dukiyar da wasu ke da shi amma kuma an kasa kaya da shi daidai munafukai su yi munafinci 'yan neman abin duniya su ɗauko ainihin dakon fasikanci cikin musulmi su yi munafincin ba sa so a ce kafirai ne su amma kuma suna son su yi filizin ɗin musulmi su kuma filizin ɗin kafirai munafukai kenan to da musulunci tsarin wani ne da bai kai labari ba Allah kuwa amma ina yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal addinin Allah kenan yana ƙara haɓaka inda ba ka tsammaninsa yana fatanmu Allah ya ba mu haƙurin fahimtarsa wanda bai gane musuluncin ba kada mu kuma halayenmu su kore mutane daga musulunci wani lokaci ai ba mutane ba sa so halayenmu ne ake koren mutane wani lokaci ai Allah kuwa zan sake ba da wannan misalin domin wannan marhala ce ta bayani a ƙara fahimta wannan matar musulunta ta yi aka ce da ta musulunta ɗaya daga cikin garuruwan kudu south south aka tara mata gudunmuwa bai yawan gaske sai ta garziyo arewa sai wani bahaushe ya aure ta musulmi allahu alam don allah ya aure ta ko don kudin ne da ya ga ma maɗuɗu a hannunta sai ce to ki kawo miki kasuwanci ba mijinta ba ne sai ta amince miliyan uku sai je karo mace da kudin ya ce ai za mu raya sunna ne za mu raya sunna haka ake raya sunna gajace muku labari aka ce kudin sai ya lalace ya karye ba miliyan uku dinta ba ka za ka nan kuma sai kore ce sake ta wannan fa mun zo ɗaya daga cikin garuruwan da ake aiwatar da shari'a ne aka ce malam ga inda ta je take kuka ta ce ba don ta san musulunci addinin Allah ba ne inda don irin wannan mutum da ta bar musulunci Don Allah tsakaninka da Allah menene hukuncinka akan wannan mutum wanda ya ƙarya da musulunci ya ci amanar addini to da irin wannan hali ya wani zai sha'awar musulunci aka ai laifin wani lokaci ba nan da musulunta ba ne miyagun halayenmu ne ai ana samun haka daga sarakunanmu daga 'yan siyasanmu daga malamanmu daga masu kudinmu sai mutum ya zamanto mummunan ambasada game da mutu to ga wannan misalin ne to ai baya ga ita ma ai mutumin nan mutumin ingila mai suna cat steven yusuf islam ya ta faɗin wannan magana ai ai mawaki ne musulun ya ce inda ba don ya karanta musulunci gwargwadon hali ba inda don halin wasu musulmi na yau da ban zo musulmi ba ka gare da muke ne ƙarya ta yi wa tsakaninmu cin amana rashin haɗin kai asada ƙyashi na'am kulla an ta shugabanni ga kuma yanayin mu ma rashin kulawa da haƙƙi rashin amincewa da yin Allah sukan addini da sauransu ka addinin musulunci addinin Allah ne muka tsaka yi masa aiki ba zai ci gaba da haɓaka yi ƙoƙari ka shiga jirgin annabi nuhu Allah ka samu shiga mu tsira la haula wala quwwata illa billah qul illaha a'budu mukhlishan min an karanta wurin وأمرت تو وأمرت لأن أكون أول المسلمين أن أمرتين إن كسنتي نيني فركم مسلمي سي آية تقب الله تعالى تشيمي قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت هكني ربي عذاب يوم عظيم قل gaya musu ya rasulallah inni akhafu in asaitu rabbi nikan ina fa jin tsoro in na sabi ubangiji na ka duba ina jin tsoro in na sabi ubangiji na tsoron mai azaba azabar yaumin wata rana azim babba kaga jumlar ul inni akhafu azaba yaumin azim sai ya kawo in asaitu rabbi sharadi a matsayin jumla i'tiradiyya jumla mu'tarida wadda take tsakanin wato lafazin inni akhafu maf'ulin shine azaba yawmin azim to sai ya kawo wannan jumla i'tiradiyya dan ya gaya maka dalilin menene zai haifar masa da wancan azabar in asaitu rabbi in na saba ma ubangiji na kenan sabo shine mafi hadarin mutum a rayuwar mutum Allah ka kiyashe mu ka raba mu da ayyuka na sabo aya ta gaba qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini stamir fa'budu ma shi'tum min duni قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني ƙulga musu ni dai kam Allah Allah a abudu nake bauta masa mukhlisan ina mai tsarkake masa dini addini na ba zan yi shirka ba ba zan yi riya ba kawai in ce Allah ba zan haɗa shi da kowa ba shi mana magana sannan sai Allah ta'ala ce fa'abudu ma shi'tum min duni wal ku in kun so ya ku kafirai ku bauta ma duk abin da kuke so ba Allah ba amma ga ya musu qul innal khasirina hasararru tababbu sune allazina khasiru anfusahum yau qiyamah waɗanda suka yi hasarar rawukansu da kuma ainihin iyalansu ran tashin alkiyama ala zalika huwa khusranu wannan kam ita ce hasara wadda take ta fili karara ma'ana hakikanin hasararru waɗanda suka yi hasarar rawukansu da iyalansu kiyama ta tsaya sun gaba su da komai sai wuta zan yi hasara kuma iyalansu sun bi su duk an tara su a mahallaka guda daya to wannan kan ita ce babbar hasara shi yasa ce ala zalika huwal khusranul mubin kai ku tsaya wannan kan ita ce hasara wadda take ta fili karara a'azana Allah ta'ala wa ajarana na'am lahum من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي fattaqun aya mai lamba goma sha shida kenan cikin wannan sura mai lamba talatin da tara suratul zumar ko kuma ka ce suratul ghuraf in ji imam al wadda mun riga mun yi muqaddima a kanta Allah ta'ala ce lahum min fawqihim dhulalu minan nar su waɗannan fa yan wuta suna da dakali ka so ka ce rufi na dakali da kakke na wuta a sama yadda ka san inuwa ki rufe mutum dama ba inuwa ba ne eh wa zillin nemi hamo saboda ka suna da ainihin dakali ko ka ce rufi irin na wuta a samansu kasansu kuma daɓe da dandamali na wuta kenan sama wuta ƙasa wuta an gane la ilaha illallah kamar ruwan ɗufana ne sama ruwa ƙasa mai ruwa har lokacin da ruwan ya ƙare waƙila ya ardub la'i ma'aki wa ya sama aqli'i wa ghidal ma wa qudiya lamr wasa aljudi to kama kan sama ruwa ƙasa to nan sama wuta ƙasa wuta wato la ilaha illallah idan mutum na so ya san ya ƙara tsorata game da wannan sha'ani ka leƙa gidan gasa biredi kawai duk wanda ya san ɗan wannan ba zan kira shi rumbu ba don rumbu ai ciyawa ce wannan kunshi kumbulan wuta sama wuta ka biredi na ganin azaba to ka duba yanzu inda za ka leka ka ga ɗakin gasa biredi ba bala'i ba wata duniya fa wadda wannan wutan ba komai bace ruwan sanyin jahannama ne la ilaha illallah bara ne wata tafiya zuwa arlit can kasar niger nan kusa da wani gari cirozin na tsammanin ban ba sai suka kai mu inda suke samar da gawayi in kaga ɗakin kawai yadda wutar take suka ce duk wani abu mai rai in aka jefa shi nan ka ba shi sakan daya zai zama toka da kashin da komai kawai malam duniya fa kenan duniya nan suke samar da wuta da sauransu misali nan kusa da da makaran a kusa da ainihin abin da ya sunan garin nan ne agadas to wannan fa duniya kenan ina ga wutar lahira saboda haka Allah ta'ala ce lahum min fawqihim dhulal minan nar wa min tahtihim dhulal zalika yukhaf labar wannan fa Allah na tsoratar da bayinsa ne sai ce ya ibadi kai ya ko bayina inji Allah fattaquni ku kiyaye ni yanzu ko wani ne a duniya ce ka kiyaye ni ya fi ka kuɗi ya fi ka mulki sai ka kiyaye shi ai gashi mutum ne kamar ka da kai da kafa komai amma faɗan da ya fi ƙarfin kamar da shi mai mutum kenan mai mutuwa kuma ka kiyaye shi har ma kana cewa a kiyaye ka kana masa kirari to Allah ya ce ya ibadi fattaqun ku kiyaye ni Allah ka samu kiyaye dan ka kiyaye mu daga fadawa cikin wato mummunan makoma ya rabbal alamin muna da sauran lokaci ci gaba والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد سوى تجي الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسنه هزوا قرشي wallazina wannan wawun ta mece ce ta istinaf ce yani wawun tasta'nifu jumla jadida waɗannan da suka nisanci dahutu an yabuduha ma'ana suka kibota ma dahutu kaga an ambaci jerin gwanan kafirai ga sakamakonsu to sai kuma aka ce waɗanda suka nisanci dahutu suka guji su bauta ma dahutun wa anabu ila suka mai da lamari zuwa ga Allah kalmar inaba ar-ruju' al-munqati' ila Allah ta'ala shi yasa yace anan wa tabbatal ilayhi menene tabtila ka yanke zuwa ga Allah yankewa kawai to kaga wannan waɗanda suka nisanci dagut me dagutu suka ce dagutu duk abinda aka rike shi aka ba shi ikon kafa dokoki aka aji Allah gefe zai halatta zai haramta zai sharra'a zai duk abin da yake so shin wanda ake bi ne ko wanda ake masa da'a ne ko wanda ake shayinsa ne wannan ko wata doka ce aka ce wai sama take da abin da Allah ya sauka ɗagutu ne kowace doka ce kuwa muddin an kuskura an ce wannan dokar ta fi abin da Allah ya saukar ta wannan abin dagoto ne haramun ne ka bi shi sai dai ka san hikimar rayuwa a inda ka samu kanka saboda babu wata doka da take qur'ani babu ita ba kuma za a yi ta ba ƙur'ani shine wanda zamu ce duk wata doka in ta ci karo da Qur'ani to dokar ta faɗi kar na fata an gane ko haka ba wani malami da zai shar'anta maka addini wanda ba manzon Allah ya ce ba zama dagutu matarka saboda wai kana son ta dinga saba ma Allah ka kauda kai ta zama hutu gare ka ɗanka yana ayyuka na sabo ka kyale ya kai ka ga halaka ya zama hutu gare ka mai mulkin da ka bi shi ka saba wa Allah kai kace kace da dokokin ubangidan ka faranta masa rai mutum mai mutuwa mulkin na iya tafiya ya zama hutu to babban dagutu gaba ɗaya shine iblis allain shaitan domin shi ke bada umarni a duk abin da ake yi ana cewa yana da headquarter a bermuda triangle kusa da miami kusa da kaza-kaza da sauransu wanda ke triangle ne guda uku misali wal masana kimiyya sun ta magana cewa rudu ne wannan wurin babu shi ta suka cewa akwai ya tabbata ko ma menene dai shaidan dai shine shugaban dagutu to sai Allah ta'ala ce waɗanda suka nisanci ɗahutu wato ba su bauta masa ba wa anabu mai ilallah kaga wannan jumla tana kunshe da ma'anar la'ilaha illallah wani bangare ne ɓangaren la'ilaha? Ɓangaren. bangaren wallazi na jitana buttahu ta anya abu abuduha wannan la dan korewa ne ai wa anabu ilallah bangaren illallah kenan waɗanda suka yi haka to su kam lahumul bushra suna da bishara fa bashir ibad kai mabayina bishara ka sanar da su labari mai kyau su ne suwa bayin sai ya bayyana a aya mai zuwa ya ce allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana waɗanda suke jin magana su ɗauki mafi kyau shi ne ma'abta ilimi ke nuna cewa duk lokacin da bayani ya zo a kowane iri ko majalisin karatu ne wani ya ce wani ya ce ka auna wacce magana tafi kyau misali a matsala ɗaya kana iya samun saɓani da yawa hata tsakanin malamai ai to wacce magana tafi kusa da nassi ana ita ce a sai ka bi ta ba ka iya hana mutane saɓani abu ɗaya inda za ka kawo yanzu taron naku inda zan ce da Allah wannan littafin kudinsa zai nawa sai ka ji ra'ayoyi daban-daban daban-daban daban wani zai ka halakahu su yi saɓani wannan ba wani abu ba ne inda yi malamanmu sun yi saɓani sun ƙara ma juna ilimi a karatu to mu asuwa al'allamatul albani yana cewa Allah ji ƙanshi idan kana man kana qablana ikhtalafu wahum أعمق منا علما وأتقى لربنا فأن نختلف نحن من باب الأولى sun fi mu zurfin ilimi da karatu da ikhlasi amma sun dan yi sabani to amma da suka yi sabani ba su kuma kacaccala ba ikhtalafu wala matafarraqu arafto ta kenan mutane na gari bayin da Allah ke nufi waɗanda za su ji magana amma su bi mafi kyawun wannan magana duk wata magana in aka ce Allah ya ce to magana Allah ita ce ahsan duk cikin bayi ra'ayin wani in ya ci karo da karantarwar manzon Allah maganar manzon Allah wadda ta tabbata sallallahu alaihi ita ce ahsan shi yasa da ta wadda na bayar dangane da mutumin da ya saki matarsa saki uku ya ce na sake ki saki uku yau an tambayi al'allamatu bin baz Allah ji kan malam ya rahamshe shi sai yake cewa ga hadifi ya tabbata daga dan abbas manzala salasalama saki uku a zamanin saki ɗaya ne sai ce amma fuqaha'u da yawa sun tafi akan saki uku saki uku ne sai ce ba za mu bar maganan manzon Allah dan maganan wani ba kafin ma haka cewa sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda fatawarsa haida da zumun fadai sai ce ba za mu bar maganan manzon Allah dan karantar wani ba ai wannan sayyidina Umar ya shigo ba rashin girma ba ne. a kimantawa ne saboda in aka ce manzan Allah ya magana ta kare shi yasa alfazazi ke cewa da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin fama aminun fi dinihi kal mukhatiri ji mai shiriniya ai magana da ce wai ku bar magana kowaye in aka ce ga annabi muhammadu kowa ba tabbas ke gare shi ba shi adda tabbas na fata an gane ko sauraka muminai su ne waɗanda suke jin magana sai su bi the best mafi kyawun magana arabtun ula'ikan lazina hadahumullah to su waɗannan almasufu na bima minitiba'i min ittiba'i alqawlil hasan su ne waɗanda Allah shiryar da su wa ula'ika hum ulul albab waɗannan kuma su ne ma'abota hankula Allahumma ja'alna min al-muhtadin wa min ulil albab lokaci ne to shikenan kuma akan gaba gaskiya muka zo Allah ka samu dace za mu tsaya kenan ayata 18 insha Allah za mu tashi ayata wato nawa yawwa abinda zan kara mana kawai goman karshe gashi nan ya zo ah, wasu na ganin tun daga yau za a fara wasu na ganin a sai in goben tukun aka shiga 21 ala kulli hal lokaci yayi da ya kamata a naɗa shimfiɗa a farkar da iyalai hatta ma a kaurace ma iyalai ba wai haramun bane iyalinka iyalinka ne amma kawai ana nuna maka kenaya ne kawai kan jajircewa an gane ko game da ibada da sauransu Allah ka samu dace kai mana muwafaka ta wannan kuma lokacin da amma mai sauka hana ta shi wata saboda ba shi da ku gaya masu su ba su fili mana suna da haƙƙi su da can ba su aji a cikin to ba daidai ba ne ba daidai ba ne yan uwa mata suna da haƙƙi su shigo su zauna a nan bayan don ba su aji a can inda suke so yan uwa masu itikafi masu albarka Allah ya karɓa mana gaba ɗaya in Allah ya kai mu gobe yanda suke shigowa ɗin nan su zo su zauna ku taimake su su samu wurin zama su amfana domin su ne rabin al'umma da yawa daga cikin abin da ake ji na karantarwa akwai bukatar iyaye mata lalle su ji domin su ne rabin al'umma da aka gobe ba daidai ba ne a hana su shigo waɗanda yadda aka saba a ba su wuri su shigo su maza su ɗan ba su wuri kaɗan su zauna da an tashi a koma allah ya karɓa mana ya samu dacewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh